ya kike wallahi gani na a supermarket Kawata wallahi ki san menene ba. Ki san na gaji da zuwa Dubai. Na zo gida na zo na ga wani babban supermarket ya haɗu cikin kin so kin gan shi wallahi. <laughs> wallahi ba abin da aka rasa a wajen yadda ta kasan shopping mall ina da muke zuwa a dubai wallahi ba da aka nema aka rasa a nan gudu amma sai dai kin san ko gida na da daɗi amma har na gaji da gida wallahi har na kosa in dawo dubai wallahi na ji kewan hmm, ƙawata wallahi ba ki ga abubuwan da suke cikin nan ba yadda kika san shopping mall din nan na dubai ba da aka nema aka rasa a nan gurin ƙawata kenan wallahi sai dai kin san ko na ji kewanki na ji kewan tufai wallahi amma ki san menene wallahi in na dawo sai dai mu tafi london mu je mu huta kin ga ba mama ba mama ba takura wow kin ga kayan girkin su suma ana wallahi ko mun tsiras komi ya yi kyau ƙawata ƙawata kake damu can i please call you back Alright, i miss you too ban gane kamar ya shigo cikin nan kika tafi da imani na duniya ba mutum da ta na duniya kamar to na gode kusan menene ah. yanzu na fito ne zan yi siyayya zan koma gida kuma da na burge ku ba abin mamaci ba ne amma zan iya ba ku wani dama guda ɗaya in muka sake haɗuwa zan samu lokacin ku san ki nake so na duk da na san kin baka na da Allah ki haƙuri ki bani ko minti ɗaya ne nan daga cikin lokacin ki ba ka san ki Maganar ka gaskiya ne ba ƙasar nan nake ba kuma bayan da za in baka lambar waya ta saboda ko na baka ba za ta shiga ba sai yasa ba zan baku lambar waya ta ba saboda me kun san yanzu ina gama shopping ɗin na koma gida dubai bai nai amma dan Allah to baya da za a yi wallahi kin tafi da zuciya ta kakka da mu wata rana za mu haɗu maka ki ba mu lambar waya dan Allah ki taimaka gaskiyan na wata rana za mu haɗu dan Allah ko sunan ki da ki

Tashi to ki tunda ba masu zuba je ki zuba masa abinci ga su can suna jira. Kai ba wani nan kai wai mai abincin nan har yanzu wai ba ta kawo bane haba da Allah. abincin nan kawo. Ruwa fa. Eh, dan Kali me kawo abinci da Allah dan tsaya. Wai ba gane wannan ba? Ba ta da kamar ba shi ai. Banza ka leta da kyau aina ka santa. sai yasa ba zan baku lambar ta ba saboda me kun san yanzu ina gama shopping din na koma gida da na What? <laughs> Daga hijabin da kyau. Kai, ka gudu wallahi. <laughs> Dalla, dalla ya za ki koma Dubai ne sai in baki sako. Wai abin kira da Wallahi tallahi ga dan Ita ce ba. Amma yana ta rena mu ba. Anan nan ka ga wani kilomita take. <laughs> ai wallahi sai na bi ta na koyi mata ba dai to na mene kuma ka maganin ƙarya dubai dubai